wanda ya fi kowa kuskure shine wanda ya ɗauka baya kuskure wannan shine ciwon girman kai mai gidanka ma yana da mai gida malaminka yana da malami na gaba da kai yana da na gaba da shi duk abin da za ka yi ka gane cewar ko kana so ko baka so wani sai fi ka akwai daidai da kai akwai na ƙasa da kai sa'an nan diya da kare na kanka wani na son matsayinka bai samu ba Allah bai taɓa yin abin da yake bisa kuskure ba dole ka cire ma kanka girman kai